وعلى آله وأصحابه ومن يتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا مطيع الرب وولايته تتبع النفس الهوى جمع عيني منك مثل الغيث يا هميل الهوى يا حديث السن ذا الوجه المنير المستوى يا أسير الخد هد الدمع خدي في النوى نظرتي ودق وعيني منك ذا الخال خال ya muɗi a rabahu ya mai da'a ga ubangijinsa la ya tabi'in nafsal hawa baya biyar da ransa ga san rai hmm. baya biyar da ransa ga san rai dan hawayen idona ya hamilin hawa yana kwarara saboda soyayya daga alhawa alhawa yakan dauki ma'anan soyayya ko yakan dauki ma'anan san rai mutum ya yi biyayya ga ransa akan abu ana kiran shi hawa a fara'aita man ta haza ila hu hawa ko kuma hawa yakan dauki wato sararin samaniya sararin samaniya hawa kuma yakan zama fi'ili hawa ya hawi ko ya fado yana fadowa hawa ya hawi ya fado yana fadowa kan hawaye ido na ya yana kwarara bil hawa saboda soyayya din ka gare ka misalar gai ko misalul gai hmm. misalin girgishi ya hadisa sin hmm. kaga wannan mubalaga ne hmm. zai yi a ce hawaye ka girgishi ruwa sama ba hawaye na yana kwarara lil hawa minka saboda soyayya a gare ka misalul gai yawan shi misali yawan girgije kan kankan da girgije kaga wannan abu ne ba zai yiwu ba ya yi mubalaga da jirgin nuna tsananin san da yake wa annabi da tsananin damuwa na rashin ganin annabi sallallahu ya hadisa sirrin ya mai sabon shekaru zalwajihin muni ma'abocin fuska mai haske a mustawa wanda yake madaidaici shi mustawa in aka kawo shi haka yakan zama to bi ma'ana alkamil in istawa ya zama to akwai istawa wanda yake zuwa wato an hada shi da ila istawa ila akwai istawa ala akwai istawa ma'a akwai istawa wanda yake haka mujarrad idan istawa ya zo haka mujarrad ma'anan shi kamula walan ma balaga ashudda huwa istawa wato ai kamula wa ma khalqu lokacin da ya kai gayan karfinsa kuma halittar da ta cika wastawa atainahu hukuma wa ilma lokacin ya kai shekara arba'in wato ya cika halittarsa ya cika hankalin shi ya cika to shi bayan wajen ya hadiza sin ya kai mai sabon shekaru zan wajen ya bude ma abocin fuska mai haske almustawa cikakke ko almustawa wanda ke ya daidaita ya asirin khad shi na kace wannan ishara ne cewa wanda mutum da rubutu da yi yawan Allah ya ce ya hadisa sin ya kai mai sabon shekaru kenan shi ba yana da ce rubutun nan wai ana ganin rubutun nan wani wanda ya rubutun aljani ne aljani ne ya rubutun don babu wanda zaka ba wanda ya sai gaya ma wanda ya rubuta littafin nan littafin ba sunan mai shi wanda ya rubuta shi da shi da kawai ana ganin kira daga cikin rubutun aljanu an gane ya ce annabi kasan aljani yana shekara dubu biyu dubu uku a duniya shi na dadewa to ya kira annabi ya kai mai sabon shekaru ma'abocin fuska mai haske wanda yake cikakke ko madaidaici an gane wannan ba in za ka yi project zai ka yi project akan na ɗalibin lugar zai ka ɗauko ɗan ne ka yi project da shi ka kawo wanda ya rubuta ɗan ƙaranin da tarihinsa sa'annan ka shiga cikin littafin ba wanda ya sani wani ƙari na so ba wani ƙari na kawai dai littafi ne an gan shi malaman zaure suna karantawa kuma ya zama to daga cikin tsarin karatun zaure kalas waye littafin ba a sani ba haka nan kawai in aka bi silsilan wanda ya fara ake kai littafin misali in an bibbibi na aiwa a gano ko ko waye da ina da fito ba to shi ne waye mun baka aikin <laughs> ya asirar khadi ya kai mai santsin kudda kuki mai sansi kuma mai tsawo a sai kun da kuke zama yana da sansi kuma yana da tsawo ba irin kamakakken fuskar nan bane yake da shi wannan sifa ne na kyau ya kai mai sansi mai tsawon kun da kuke haddadan uka kaddi hmm. hawaye ya tsaga hawaye ya tsaga mun kunci na finnawa cikin saboda rabuwa hmm. ko saboda nisa wato saboda kuka ba hawaye ya tsaga mishi kuma tu yadda ruwa in yana yawan gudu a waje wajen ya kaji mai rami to shi to saboda yawan kuka sai da kuma tun shi yi ya rabe a gane hadda dan hawaye ya tsaga kunci na finnawa saboda nisa da manzo Allah tunda manzo Allah yayi nisa da ni na je da ganin shi sai da hawaye hawaye ya tsaga mun kunci agurati wa duqo yace hawaye na sai zan mamakon ruwa ya zama irin ruwa mai yawan sauka din mai zuba da yawa wa aini khal kuma idanuwa na sun gudana minka saboda kai ya zalkhal ya kai ma abocin mushriya hmm. al makanul khal hmm. imla al makanul khal mai gari wurin da babu komai so mushriya akwai komai ke za ana kira mushriya al khal hakwai ya samu gaf hmm. shine yace ma annabi ya kai ma abocin mushriya ya muti a rabbu ya mai da'a ga ubangijinsa la yatbi'in nafsal hawa la yatbi'in nafs baya bin san rai ai la yatbi'il hawa baya bin san rai jam'u hmm. aini ya hamilin hawa hmm. wato hawayen ido na yana kwarara saboda soyayya min ka gare ka bisu kai misalin girgije ya hadisa sin ya kai mai sabon shekaru zalwajihin ne ma abocin fuska mai haske a zuwa cikakke ko madaidaici ya asirar hadd ya kai mai santsi mai tsawon kundi kuci haddata mukhad hawaye ya tsaga kunci na finnawa saboda rabuwa saboda nisa hmm. aburati wa dukhul hawaye na mamako ruwa ne wa aini khal kuma idanuwa na sun gudana minka daga gare ka ya zal khal ya kai ma abocin hmm. abura aburati hawaye na hmm. ya kadu wa dukhul يعني به دينه في قلب المحبين كان ولازمهم في الدار سرا وفي ألن به قد عرفنا الفرد والنفل والشرعة يستمع أهل قلوب من وآها وكان الشرك أو سقها ربطا به قد سكن الدين fi kalbin muhibbin bihi kan sakana dinu fi kalbin muhibbin da shi ne addini ya natsu a cikin zukatan masu so annabi addini ya natsu a cikin zukatan masu san addinin wala zama fi su a cikin zamani a koye wakil alan haka nan a bayyare na biyi kad arabnal farda da taimakon manzan Allah ai da taimakon wannan ba'u na isti'ana ne hmm. da taimakon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kad arabnal farda muka san farilla wan nafla da nafila da sunnoni hmm. bi shar'ati ko bi barakati yanzu ba'u na na ne at-tabarruk bi barakatihi kad arabnal farda da albarkar shi muka san farilla ha wan nafila muka san nafila wasu na muka san sunna da ya samha wato halla qulubu man wa'aha hmm. wato da shari'ansa mai sauki da shari'ansa mai sauki halla qulubu man wa'aha halla zuciyan wanda ya haddace ta halla sai kwanci hmm. zuciyan wanda ya haddace ta ko zuciyan wanda ya kiyaye ta halla sai ya kwance daga shirka da surkulle da canfi shari'ati samha shi ne aka ce halla qulubu maw'aha zuciyan wanda ya haddace ta ya kwance bi shari'atihi da shari'ansa mai sauki hmm. shari'ansa mai sauki shi ya kwance mai duk abin da ke zuciyar shi na shirka da bid'a wa kana shirku aw saka ya kasance shirka ya daure ta gayan daurewa shirka ya daure ta gayan daurewa bihi kad sakara dinu fi qalbin muhibbin eh, da albarkar manzo Allah addini ya zauna a cikin zukatan masu so wala zama wun fitahari kuma ya lizimce su a cikin zamani sirran a ɓoye wafi alan da kuma bayyane biyi kada arabnal farda da shi muka san farilla da nafila da sunnoni kalbu man wa'aha bishirati na qulubu man wa'aha a gane ko zukatan wanda suka haddace wannan abin ya kwance bishirati sam'a da da mai sauki halla qulubu man wa'aha zuciyan wanda ya sauki wanda ya haddace wanda ya kiyaye ta wato ya kwanci a gani ko kuma halla ya sauka halla ya zama daga halla ya gillu ya zama ya sauka ne da da mai sauki wato sai wanda ya sauka a cikin zukatan wanda suka kiyaye ta wanda shi shari'an ya sauka a zukatan wanda suka kiyaye kuma halla kulubu wanda zuciyar suna suka kiyaye ta suka yi zokonci daga shirka da bid'a da shari'ar da mai sauki hmm. wa kana shirku au shirka ya kasance a wasaka ya daure sai rabu da gayar daure hmm. na'am hamziya lam na khassa adaka dalal wa fina warisul nura hadika al rabba ainin rubba ainin rubba ainin da falta fi ma ihal milki fa adha wa huwa furatul ruwati rubba ainin da yawa idan ruwa da yawa marmaru idan ruwa ta falta kai tofi a cikin ruwanta almirmi da gishiri da yawa wani idan ruwa kai tofi a cikin ruwanta mai gishiri fa adha sai kai hanzi wato mara sai ya zama tuwa uwar furat sai waye gari yana ruwan dadi a ruwa mai ruwa. yawayi gari yana ruwan daɗi mai ƙosarwa amu min ma janaitu in kana yuni alifun min azimi zambin wa ha'u A wayo wayo min ma janaitu daga laifin da na yi in kana yuni alfun in kana yuni alfun wa ha'u min azimi zambin in dai har alifun da ha'un a haɗin nan yana yana wadatarwa daga girman zunubi in dai faɗin wayo ɗin nan zai wadatar to na ce wayo wayo min ma janaitu daga laifin da na taso in kara ne ku lauka na yi guni haƙu alifin wa ha'u eh, in har alifin da ha'u zai amfanar min azimi zambin daga girman da zuwa wa النسوة وفي القلب wa وفي اللسان رياء ina fatan tuba wanda yake tsantsa tuba na gaskiya alhali wa fil qalbi nifaqun alhali a cikin zuciya akwai munafinci kuma a cikin harshe akwai riya to ya za a yi tuba ya zama da gaskiya na'am na'am rubba aini da yawa idan ruwa kan wani ba wai idan mutum ba shi ainihin ya ka doki fasarar ido na mutum sannan ya ka doki fasarar idan ruwa kuma ya ka doki fasarar mai tsaban kuɗi dinari da azurfa ana kira shi ainihin hmm. kuma ya ka doki fasarar ainihin abu هذا هو عين الحق وانا shi ne hakikanin gaskiya na fardu ainihi فرد fardu فرد farilla na جوان wanda wani bai موان فانا wani sannan دوكي yakan dauki روا idan ruwa idan ruwa mai akwai ainihin basira akwai ainihin jariya ainihin basira ido akwai ainihin jariya mai gudana ido mai gudana ko sana kuyi tsabon tsaban kuɗi yana da fasarori da yawa shi ayin so da yawa idan ruwa da yawa marmaro ta fi ma'i halmil da kai tofi a cikin ruwanta mai gishiri sai waye gari wa huwar kura yana ruwan daɗi a ruwa mai ƙosarwa ah. in ma janai wayo daga abin da ka ɗaso na laifi kana alifin wa ha'un eh da a ce ha'un alifin da ha'un yuguni zai wadatar daga girman zunubi in har zai wadatar to na yi ihu na ce ah. a arkaji tawbatan nasuh ina fatan tuba tsantsa tuba na gaskiya wa fi qalbi nifaq a cikin zuciya akwai nifaq kuma a cikin harshe akwai riya hmm. na'am ibn لم يخطئ لك الثلاث ركبنا في حواشي مقتنع في إيه؟ آه، بياني سامي التليلي في دسيء مفعم رهاب اللباني في امينات الوجاه سامي التليلي اني ما دوكا تين اين جن بلدي نيشي وسامي التليلي ما دوكا تين ويا ما دوكا تين ويا اتكين في دسيء اتكين جيجيو الويا Mu amince mai maɗaukacin ainihin wuya a cikin jiyoyin wuya wanda suke ku. rabul libani mai faɗin kirji fi amina da guja a cikin amintattun jijiyoyi mai faɗin kirji kuma yana da amintattun jijiyoyi wanda sun kama zubai rukibna fi hawa rukibna fi hawa shi an hau hawar da shi akan kofatai an hau hawar da shi akan kofatai muktannatin wanda suke wanda suke abin lullube a kofate wanda sun lullube kafan ila da su ne zuwa ga naman kofato bisul masudin da wazu misalin wurgaggen kwallon dabilu misalin kwallon dabilu da aka wurgar wajen karfi kenan kaza kwallon dabilu na da karfi yardakul hasa yardakul hasa yana karere ainihin akwamkwani dilbid a daji in yana gudu yana karere ya tsakonkwani a daji fa irra ka'ilar ruba idan ya hau zuwa ga jigawa aura narar ruba sai ya kunna wutan suwa da a can jigawa din in yana gudu yana kunna wuta to shine kamanta wannan wuta da irin wutan suwa yudiru li tsayin fi malmumatin na'am ila lahu hajji alhaji wato yana yana ya kunnuwa guda biyu yana yana jiddiya kunnuwansa sifar mutum a cikin wani tandaman kai ila lamu haini zuwa ga ainihin idanuwa biyu da al'adullah ga irin kallo na ainihin bauna yana kallo irin kallo na bauna kenan yana da ido mai kyau da yake kallo da shi mudakhalul khalf rahibun shagar bukhla rakin sa wati mawsulun wa'a mudakhalul khalf yana da shigaggen halitta halittar shi sun kama sosai rahibun shagar kowane gaba ya tsaya inda yake mai cikakken halitta rahibu shajan mai faɗin bakinsa mai faɗin baki muku na hawa mai santsin baya mamsu mai ƙarfin baya wa'a mai ƙarfin jijiyoyi Muku na hawa mai santsin baya mamsu mai tumkakken baya wa'a mai ƙarfin jijiyoyi na sami talili mai madaukakin ainihin abin mai madaukakin wuya fi da siyin a cikin wani irin jijiyoyi a cikin wasu irin jijiyoyi wuya masu cikakku rabul libar wato mai faɗin kirji fi amina guda a cikin amintattun jijiyoyi rukibna an hau hawa da shi biya washe cikin kofatai muktarar da ababen lallabewa ila nusurin zuwa ga ainihin naman kofato misalin malu misalin wurgaggen kwallon dabino wajen yarda ku alhasa bilbi yana karya tsakwani a daji idan ya hau jigawa aura na rahuba yana kunna wutan mace zuwa bai ha a jigawan yuliru ilai da yana kewaye ainihin kunnuwa guda biyu fi malmul shi wancan daman kai zuwa ga idanuwa biyu bi alhazil maha da irin kallo na bauna mudakhalul khalq wato mai hadaddan halitta rahibun shajaru mai mannannan halitta rahibun shajaru wanda yake bakin shi mai fadi ne hmm. mukula saha bukula da mai santsin baya mamsu mai karfin jijiyoyi wa mai jijiyoyi mai karfin jijiyoyi wa mai jin ainihin jijiyoyi yana da baki da faɗi mai faɗi da shi bakinsa عشرين يوم مو عرف وصل وصل فصل وعدد ميسوي بخلو لك الساعة وميسان سنبايا منصود ميكارتن جيجو يشيما وعا ميكاقاوا أنا فصل عشرة ميسوي نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان دارم للموت من آل آل وسارم ومن سارم أبلى دحامة سارمين وكم من أبي في أرمرمر آرم زنابيبهم مقروعة بصوارم من الحد تغدو في الفلاءة والحب فكم ذلك من ديوة من قسنتها للموت زوى بمتوى من آل ديوة من ذلك كسنتها متوى للقبيلة دارب آل دارب فكم من الموت من آل دارب ديوة من كسنتها متوى shi kullum yana tunfarar inda mutuwa yake ne yana kusanta mutuwa daga kabilan jarin wamin tsari tsarin wamin saifin tsarin ai wamin saifin ka'i kuma da yawa kan samu takobi katsau abu da ya halakar bi hamati tsarin da ya hallakar da tandaman kai na ainihin jarin tsarin na biyu jarin wamin hamiti ai wamin saifin tsarin ai wamin saifin katsai takobi ga yawa jini na wuce kuma daga takobi katsau a bula da ya hallakar bi hamar da tarimi yawa ana samun takobi katsau da ya hallakar da tanda kai da jarumi fa kam min adili da yawa mutumin da yake gagarau fi ramrami wato gagarau arimi wanda yake kangararre fil aramrami a cikin sojoji gagarau kuma sadauki kangararre a cikin sojoji da yawa akwai duk wannan takobi ya halakar da shi zanabibuhum madaru'atun ƙaurinsu abin ƙwanƙwasawa ne bisa wani da takubba su abin ƙwanƙwasawa ne da takubba min alhaji na gaskiya wanda yake wayar gari cikin tsari wanda hmm. yake eh. da tsari adabu tafsir kan darimin lil maut yawa da mutuwa daga iyalan daga ali darim ومن سارم كما ديوا تكو بيكا أو أبلاد يهلك بهامة سارمي da tandaman kan jarumi wa kan min abiyin da yawa ainihin wato gagarau arimi wato wato abin nan kangararre fil arimin da yawa gagarau kuma kangararre ko mai mugu hali a cikin ainihin sojoji takobin ya katse shi zanabi mu ƙaurukansu makaru'atun an kwankwasa shi bisa wari da ta kubba katsau amma fa na gaskiya ta gudu fi kala'atin wanda yake wayan da yake tsari wal hifzi da kariya da dai Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sha'abta ila zambin wa fika makhilatun. Shama'ilu ha hirsul lil fu'adi da khilatun. Shazafuka fi suhubil garur makhilatun. Sharakta falam takda fa ma fika hilatun. Na wala illatun tushfa wala aibu yu'ishu. Wala wala dibu yu'ishu. Dibu yu'ishu. Shu'abta. Shu'abta. wato sha'ifta sha'ifta ila zambin wato kayi bege zuwa ga zunubi da sha'ifta da sha'ifta kan shagafa a gumba soyayya wanda yake a yanayin zuciya shi na kira shiga wato hmm. sha'ifta sha'ifta wato ka begantu ila zambin zuwa ga zunubi wa fika makirar kuma tare da kai akwai girman kai ka begantu zuwa ga zunubi kuma tare da kai akwai makilatun girman kai shama'iluka yirzu wato ɗabi'an ka kwaɗayi kwaɗayi da khiratun mai shigewa zirku a cikin zuciya kwaɗayi wanda yake shigewa cikin zuciyanka shagafuka fi shuhubin makilatun shagafuka wato marfin zuciyanku wato shagafuka marfin zuciyanka na'am mahiratun marfin zuciyanka ya zama girgije daga gizagizan nan na rudu marfin zuciyanka ya eh, zama girgije daga gizagizan nan na rudu wato ka ɗaukaka walam eh, amma baka wahala ba ka samu daraja baka wahala ba kuma fi ka baka da wani dabara wala illatun eh, duk mutumin da ya samu daraja a sama ka ba shi da wayo ko kawai ka samu sarauta ne baka wahala ba ka samu arziki ba za ka wahala ba ka mai wannan ka bai san darajar dukiya ba ballanta na ya juya dukiyar da kyau sai sa mahaifi mawadaci idan yana da ɗa to in yana son ɗan nan ya mori dukiya ba zai sakan mai gata ba zai sa yaron shi ma sai ya wahala sannan ya samu kaga idan yaro ya wahala ya san kuɗin nan ba ba wai ana samun shi a sama bane to yaron nan zai kula da dukiyar da kyau amma kawai yaro ya taso kawai daga daga nan kawai ka sashi a boko daga boko kawai ka tura shi a ofis ka kai kaza kai kaza a idan ka zo kana so ka dauka kashi tun yana yaro kana zuwa kana koya mai ka sa shi ma ya shiga cikin ma'aikata yana koyan aiki yana koyan aiki yana dagawa yana dagawa yana dagawa har ya zo ya zama wani abu amma shi ne za ka cewa in ka rasu zai iya juya dukiyanka yadda ya dace an gani ka samu daraja an gane ko baka wahala ba baka da wani dabara duk wanda ya samu daraja a sama bai wahala bai da wani dabara zai zama shirme ne kawai an gane shi zama wanda ya samu ilimi ta intanet kawai yana duba zuwa intanet samu ilimi zaka bai san darajar kowa ba zai iya zagi kowane irin malami saboda bai yi karatu a wajen malamai ba zai san darajar su ko shine kaje gan turawa suke cewa suna so su haifi yaran da ba su da uwa ba su da uba domin yanzu ba ba bai kai musu shi ne suka fara komi akwai abin da suke so su ta cloning sai za a yi ta hanyar cloning ɗin ta hanyar su jiji abin da ninka a cells din mutum a iya fitar da halittar mutum wanda ba uwa ba uba kawai in an turo sojoji an kashe su ba mai cewa ɗana ne ba wanda zai bai faɗa cewa kakkai kaza kawai gwamnati ne kawai suka samar da su shi kenan <laughs> na'am wala illatu ishfa babu wani illa da take warkarwa wala tibba yun'ish babu likitanci da yake dora karaya idan mutum ya karye ai ana kai shi asibitin ya dora shi to babu illa da ake warkarwa babu illa da ake warkarwa babu likitanci da ke dora karaya din in mutum ya karye shi kenan ya mutu shahidta ila zambe ka bai gantu zuwa ga zunubi wa fika kuma ya zamanto tare da kai akwai girman kai shamaluka hirsun ɗabi'unka shine kwaɗayi da khilatun lil fu'ad wanda ya kutsa cikin zukata shagafukan makhilatu wato shagafuka makhilatu wato marfin zuciyanka abin da ya lalaba zuciyanka shine wani girgije min subul guru daga cikin gizagizan nan na ruhu hmm. sharifta wato ka ɗaukaka ko ka haskaka baka wahala ba ba ka da wani dabara wala illatun tushfa babu wata illa da ake warkarwa wala tubayyana babu likitanci da ke dora karaya insha Allah zai a zai shiga balaga alaikum salam ya yi tuba tsantsan tuba amma wafil kalbi nifakun wafil lisani riya wafil kulubi ko riya nifakun a cikin zuciya akwai a cikin harshe kuma akwai riya yana sukan da zuciyar jina ma wanda suna kira shi tawazu eh malami ya faɗi haka ba wai yana nufin da gaske shi munafiki bane shi ko yana da nifaq a cikin zuciya kawai yana karkan da kanshi ne cewa shi ba kowa bane shi shi mutum ne mai zunubi hmm. wa alaikum salam Thank you. abincin da zai ishi miskinai goma abincin da zai da miskinai goma za su iya ci safe da rana kowa zai iya ci safe da rana da rana zai ba su ka gani inda ya san zai iya isa miskinai goma su ci kenan su biyu kai dama an ce an ciyar da miskinai ka ciyar da su na ranar to kuma ka'ida cin abinci sau biyu ya kamata kawai ka ci da zafi ka ci da rana ka shi ne mafi karanci bature ne ke cin abinci sau uku in ka ci abinci da zafi to kaga da zara za ku da zara ku sai ba sai ka ci da biyu shikenan ka gama kada ce bai zama da ciyar ba ana zuwa ciyar da su ne suke ba shi ne mai mutasar wa saha in ta'ashsha lahum wa gadda ya inganta in ya ba su abincin rana abincin safe da abincin rana Shi ne mana ya ciyar da su yanzu mutane za su ta iya da neman rasa misali yanzu za ka rasa ga almajirai ta ko'ina ba ka'ida ba ne wanda na ce da shi ta shi ne ce da rana ko na neman wasu a tsaye gaya mai shi wanda ka zo ka ƙara amsa zai zo in ka san da ba bukaci daga ce yanzu an dama na safe ka dawo da rana za a ƙara dafa maka lokaci kuma ka same shi zaka ba wani idan na jin tsoron rashin aminci na masu abincin inda ya kamata a ce in ce to ni ba zan iya tsaya wurin ba na ji na tattar suna siya ma mutane goma abincin a lokacin hmm. to in na ba da kudin za a iya samun matsala to zan yi misali in ce su zo su amsa lokaci kaza ni dole zan zan yi ɗauki wannan masuliyar ƙara dawowa cikin da saboda ba sai ka dawo ba inda ka gaya musu to yanzu kin ba kin ba su sai na kaza to za su dawo an jima su karba ko kun ji za ku dawo an jima ai za ka sun san ta ba abinka ka ka ciyar da su ai sun sun dawo to ga sai da maka karka ka ba su ba sai ka tsaya ba ita idan ta yi ma banga misali baka bata ba da ma ta ce mata ba ne sai ka fita kenan ka fita ita da Allah abin da sai na'am ina ba da ganye ya wadatar shi dafa wancan da tawa ne malamai suka ce inda mutum zai ba bada shinkafa ko masara ko waye ganye ya ciyar babu wanda ce duka dafa ba su kudin fito ya san su su ga kudin da za su ci abinci da safi da wannan ka ciyar da zuwa ka ce ba ce ka ba su kudi ba ka ga kamar zakan kono ne da muka yi magana kai abu kaga maganar kan kunu da yan hannabiya ke cewa kawai a ba mutum kima a ba mutum kiman abinci a nawa ake siyarwa sai a ba kuɗin mafi yawan ba da ce bai halatta ba da ya halatta da zamanin manzo Allah annabi ya ce a yaka zamanin manzo Allah akwai kuɗi amma bai ce a bada kuɗin ba sai ce a ringa bada abinci da shi ma wannan ciyarwa aka ce ka yi ba a ce ka bada kuɗin ba an san da kuɗin a bai san sadaki aka ce a bada rubu dinar ko abin da yake ƙasa da haka ko dai san an dai faɗi dai abin da za a bayar amma ba a ce sadaki ka kaza ba a ce kawai a ambaci abinci ko wani abu ba sai ka ambaci cewa za ka iya bada abin da za ka iya bada kaza ko kaza ko kaza saka babu ba maganar kuɗi insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk